Fati Muhammad kenan da aka fi sani da SARS. Uh, eh, Baturiya ce ta iya hausa haka? Kai wai gaya maka haifaffiyar garin dutsen mace fa a jihar Katsinan Najeriya. A ah, tsaya manna ban gane ba amma dai ci gaba da mun bayani. <laughs> Kai dai bari zan gutsuro wa masu sauraron mu nan gaba kaɗan kafin nan suna na Ramatu Garba Baba kuma gani zaune daram a shirin dandalin matasa. Tare da ni Abdulrahim Hassan da muke gabatar muku da wannan shiri yau na musamman a tsakiyar garin Bon. sama da mutane biliyan hudu ke ma'amala da yanar gizo a duniya baki daya kuma kasar india ce ke kan gaba da kusan mutane miliyan 54 da ke ma'amala da yanar gizo to a shafukan sada zumunta dai facebook ya yi zarra musamman a nahiyar afirka inda kusan mutane miliyan 120 ke amfani da shi dirka shi lalle ashe ana cin data <laughs> amma dai wannan kina nufi wannan shekaru tun lokacin da aka buɗe facebook din a 2004 zuwa yanzu ne ko gaba daya kai kai lallai kai ba ana maganar a duk wata to saboda tasirin shafukan sada zumunta din ne ma musamman tsakanin matasa shirin dandalin matasa na wannan makon ya karkata akalansa ne akan makomar shafukan sada zumunta da aka buɗe taro na musamman a birnin Lagos da ke kudancin Najeriya. To ga dai wakilin Mansur Bala Bello da ya wakilce mu a wannan taron. Togar dai ta hada da 'yan Najeriya daga jihohi 36 na fadin kasar baya ga kungiyoyin sa kai da kuma wata tawaga daga kasar jamus batu na social media na tafe da batutuwan yada labarai na kanzan kurege wanda ya haifar da kace nace a tsakanin masana da 'yan ƙasa baki ɗaya malam abdullahi bukar ya fito ne daga jihar borno duk da halin da take fuskanta zuwa birnin lagos don halarta wannan taro social media dai yanzu ta zama babban abu a duniya a faɗin duniya gaba daya wanda kowa abin nan ne news ne abubuwan da yake faruwa kasashen waje da cikin gida duka ya zama social media shine komai to yasa ne muka musamman akwai abubuwa daban-daban daban-daban da kamata mutum ya zo ya ji daga bakin masana yadda dai za a amfani da shi ta fandin da zai kawo ci gaban ƙasa da kuma dan dakil da su abubuwa ɗaya biyu. Tom Tope Daniel ita ma ta shaida min cewa different people from around the country come together to interact. Tana mai cewa jama'a daban-daban sun hallara don musayar ra'ayi ga abubuwan da suka jibanci kasuwanci, tattauna batu na ilimin fasaha da dai makamantansu. Alhaji Bula mai yarima ya tabbatar min cewa ko da yake masana kan shige gona da iri amma amfanin social media ya zarta laifin da ake zargi a Najeriya. Wukaci mai kaifi ta kowane gefe in kace za ka yi amfani da ita ta hanya mai kyau za ta taimaka maka in ka ce kuma ta ɗaya hanyar da za ka yi amfani da ita ma za ta taimaka maka. Mr. Tapa Tapa wanda ya fito daga kasar Ghana ya ce in dai ana neman mafita dole ne ta fito daga jama'ar gari. Regulation is always good I think it has to come. In dai muna buƙatar mafita dole ne jama'a su sanya halin ya kamata da kansu ba daga wani wuri ba. To lallai an gaishe ka na Obalande Mansur Bello na Aiko. Ah, na ce shin ko ka taba zuwa ikko kuwa? wa ni ko na san ikko bari dai <laughs> zan baki labari idan muka koma ofis an jima kaɗan amma yanzu mu dan huta mana kaɗan a wannan wurin kamin nan mu ci gaba da tattaki watakila in bas ta zo za mu iya shiga. A haka. Assalamu alaikum. Suna Fatima Muhammad Salif, wacce aka sani da um, Salis Fatiti. Suna wani ne mai shotin Salisu. Salisu sai na mai da shi Salis. Um, to ni tun yana rinya gaskiya yana da sha'awan waka. Duk da dai lokacin ba wai na ɗauke shi kamar sana'a wani ba. Kawai abu ne wanda zan yi kawai in ji daɗi like a hobby. Amma kuma da na zo na girma na shiga jami'a sai na fara yin covers ɗin waƙoƙin mutane. Ina ɗan yi a makaranta. na ga mutane suna son abu kuma yana jawo hankalin mutane haka 2018 sai aka bani shawara aka ce in fara yin waga fitattu na ciki ya leri afirka da hoji da to shakatawar dai ta isa hakan nan to amma za mu ci gaba da <laughs> shashewar ai an jima kaɗan amma bari mu ɗan leƙa mana mu dan leƙa chat din nan ko abin da ke tafiya instagram ko facebook tabbas kana cikin 'yan najeriya miliyan goma sha biyar kenan da suka fa amfani da shafin na facebook har ke ah. kina ciki <laughs> amma ai aka ce 'yan kasar kenya su ne ke kan gaba nahiyar afirka wajen amfani da waɗannan shafuka musamman ma facebook ɗin kamar yadda binciken reuters ya tabbatar to kuma wani bincike ma da mu ma nan sashen hausa na dw muka gudanar albarkacin makon na shafukan sada zumunta da aka buɗe matan karkara sam ba su amfana da waɗannan shafukan ba musamman ma abin da ya shafi tallafin gwamnati ga dai abin da wata ta shaida wakiliyar mu a jihar ta jigawa zainab rabarangin sunana hadiza daga ɗan masara ina yin sana'a ce ina sai da ice a gaskiya in dai magana ce ta waya ko intanet akan tallafi na gwamnati gaskiya ba mu a ciki ba ma samu ba ma samu kwata-kwata saboda me saboda mu ba mu da ilimin abin yadda za a yi mun ce za mu nema idan ma misali bayarwa muka yi a yi mana to gaskiya ba za a yi mana ba sai a cutar da mu a karbi kuɗin mu har akwai wanda suke ba da kuɗi a yi musu amma ba za su samu ina ga kama mu sake takawa fa ko dai kai dai fa kana son shakata wannan sosai to ai kin san wannan fitaccen mawaƙiyar sal sal ko menene sunanta sal to ko ma dai menene tace dai ban sani ba muryar ce ta rikita ne ko bai tukan ban sani ba To har yanzu dai shirin dandalin matasa ne fa kuma yau shirin na musamman ne ko in ce na daban ne. Haka. Eh. Kadda ka cika mu da surutu don sanyi na buguna mu kama hanyar dai zuwa ofis. To me zai hana muna cikin tafiyar kaɗan kaɗan muna jin ra'ayoyin masu sauraro kan hatsarin shafukan sada zumunta a wannan zamani. Kai kai kai kai amma zai yi kyau mu sake komawa Najeriya mu ji irin abubuwan da matasa ke tattaunawa idan suka haɗu a majalisa ko ma shafukan sada zumuntan tukunna. yanzu haka ina unguwar marina wato a wata majalisa ta matasa inda na tarar da sunan sunana sadiq abba sunana abubakar aminu marna sunana muhammad aminu marna wanda an gafi sani da muhammadu dan masani muna tattauna abubuwa da yawa waɗanda suka shafi rayuwa zamantakewa ana gaskiya tattauna zumbe ana maganan mata muna dan tattaunawa ne abin da ya shafi siyasa ko kuma wani abu da ya me yake da suna rayuwar aure kai hasali ma duk da wannan kafar sada zumunta ta zamani din zaka iska kowa nan da wayan shi wannan ya shiga facebook wannan ya shiga kila instagram wannan ya shiga nigerian newspapers yanzu na ga fauziya dauda na ɗago mana hannu daga can ofis kin gade tana ta mini chatin eh, eh. ta zaɓo da ta bayyana ra'ayoyin jama'a. Za fara karanto ra'ayoyin naku na yau ne da ra'ayin Comrade Tasiu Ilyasu daga jihar Katsina ya ce babu shakka da akwai haɗari mai girman gaske a shafukan sada zumunta tunan silili da cin amana kala-kala da yaɗa hotunan tsaraici da 'yan yahu da dai sauransu. Ya kamata mu haɗa kai mu tsaftace shafukan sada zumunta. Ra'ayin Abdullahi Lakifin yake cewa hakika yada hoton ƙarya da bidiyon ƙarya a shafukan sada zumunta da macin zarafin al'umma a yanzu ya zama ruwan dare game duniya. Aisha Hussein gwata Karasuwa daga jihar Yoban, Najeriya a ra'ayin ra'ayinta take cewa gaskiya hadarin da ke tattare da shafukan sada zumunta ya fi alherinsa yawa. To masha Allah, ai Ramatu ina ga ya kamata ita ma sales ta gaya masu sauraro tasirin shafukan sada zumunta ina aiko? Kwarai kuwa. Um, social media is one of the things da ya taimaka min wurin fitowa. Because a nan nake sa ɗan bidiyo na na ɗan yabuna, in posting mutane su gani su liking har aka zo aka san da ni. So ni is one of my major, mai mazan ce abubuwan da suka pushe ina forward. Kuma I think social media can be used for positive abubuwa duk da yana da negative influence shi amma dai positivity in ya fi yawa. To shikenan mu na barku lafiya. Oh, zuciyata sai kai